azimun sai dai fa ya oridu jalatun azimun hahuna lin nafosi kuskure mai girma yakan gitto a nan da rayuka akan samu kuskure ga rai ranta yi kuskure wa huwa abda shine bawa da yanzilu nuzulan ba'idan bawa kan faɗo faɗowa mai zurfi bawa kan faɗa kina za a ce rami mai zurfi ko da ke ba rami ne ba mutum ne ya hau ya hau ya kan faɗo ko kaga in mutum ya hau ya hau da ibada ya hau ya hau ya hau ya hau sha hau ya hau shekara da shekaru ina hawa tsayi kalma ɗaya ta kan shi kafa ya faɗi har warwa. yadda a in an hau ba a faɗuwa da da sauki amma idan aka hau akwai irin wasu zunubai masu wurgo mutum kasawar wasu ta ya kamata a duba wayannan masulan ba'idan aba'adu mimma baina na wal magharibi faɗo wanda ta fi nisa daga gabas da yamma أو ومن بين السماء والأرض كوكما فاتو عند زلسين تا كفن تا أين ياتي دا كما زوا فلا يفي صعوده ألف درجة أني بهذا مجول الواحد معنى هو هو درجة دمو بازات إيا وركد بهذا النزول والنفاق الواحد والجبل in ya hau f dubu in ya sake faduwa gaba ɗayansa zai samu ka a kafin faduwa ba su da wahala amma hawa ya fi wahala yanzu ka dubi in ka fara hau step ɗin nan ka yi haka ka yi haka ka je ka sake haka ka yi haka ka je ka sake haka ka yi haka ka je amma ka so salo daga windo mun tuna kafin mai hawa guda ɗaya kai ka ƙarfa ba isa faɗuwa na da haɗari idan kana mutumin kirki sai ka tsare da in ko ka fashe ka kuskura ka rubuzo ƙasa sai ka zo ƙasa gaba ɗaya ka kare rai da ganin mutum sai yi ibada yi ibada yi ibada yana kame da rana ɗaya zai aikata wani laifi gaba ɗan mutuncin sai zuri a gaban jama'a kama fi sahihi عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد la ya takallama bil kalima bawa na furta kalma kaga da ji guda ɗaya ce yanzu biya ya faɗo ta dalilin wannan kalman eh, finnari ya faɗa wuta ba adama bainal mashariki wal maghribi zurfin da ya fi gabas da yamma to fa ayyu sa'udi yuwazinu hadhihi an-nuzul wani hawa ne bai balan da irin wannan faɗowar kullum akan ce gini ya fi wahala amma rufawa ba wahala Allah ya kiyaye shekara da shekaru muka yi muna fama da wannan amma da za a rufa rana ne Zulu والنزول lafi mulil insani? ai faɗo wannan faɗowa wani lamari ne lizintacce ga ɗan adam dole ya hatsara da shi walakin minan nafi man na zuluhu ila gafalatin akwai daga cikin mutane mutumin da yake ainihin kanta na mace akwai sakin da tun da za a dinga minhum minhum walakin minan nafi man kono a mutane akwai wanda ya kuno nuzuluhu faɗowansa ila gafalatin kaga kana gafale wannan an yi kaza an yi kaza an yi kaza ba da kai ba kaga an ma ne ka gafalati fa hada matastai kaza wannan duk lokacin da ya farfado daga wannan gafala min gafalatihi ada ila darajatihi zai ya koma matsayansa zai iya hawa da gudu darajatihi au ila arfa minha ko zuwa ga matsayin da yake wannan bi hasabi ya kazatihi daidai da fadakansa sai kun gane go kin to wannan faduwan sa ne karami ne ba irin wancan mugun ne ba da kana mutum ne ba ka gari da za ka gafala da zuwa makaranta rama daya sai ga sun gani Ta amma da kana da kishi ka dage ka koma ka bi ka tambayi wannan ka tambayi wannan wai a cikin fashin da ka kone bakon abu da aka faɗi zai yi wa Allah ka wata fasaha an faɗi kaza an faɗi kaza gaba da za ka iya kofewa ka koma inda kake kaza da hala ce ta same ka tunda me gafala kai ba ka kakarawa kanka ai akwai kaza lalura ce ai akwai kaza ka ta da abin da ba lalura bane ba haza gafalatu daga inda ka faɗa kake kai wannan abin ya mai mai tuwa, gobe wani za a tsara to wannan ina iya tashi wa minhum daga ciki sai ce muku ya kamata wanda a ce layi ne ko walakin minan nasi kaza wa minhum yani minan nasi har yanzu man yakunu nuzuluhu ila mubahin لا ينوي به الاستعانة على الطاعة فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته daga cikin mutane akwai wanda faɗowansa zuwa ga mubahi ne Wanda shi ma kusan tarkon shaɗan ne ai na nawa na biyar a tarkon shaɗan ne na biyar mutum ya sake jiki ai mubahi mubahi zuyyina linnasi hubbu shahawati ne ta yi wa kaza wa kaza ba fi ne ba amma in ka sake ta wajen su za ka fado kaza war was shirin ya same ka kai tabbautan ɗinki kai tabbautan gine-gine kai tabbautan shafe-shafe kai tabbautan rine-rine kai tabbautan wannan lokacin da ka faɗa ka lokaci guda sai ka jiye mubani la yanwi bihil nasa. bai yi amfani ba yi da niyan neman taimako ta ta'ati ga ta'a ga Allah da shi fa haza mata raja wannan duk lokacin da ya dawo ila ta'ati fa ya udu ila darasatihi wannan zai dawo mata wa kada la yasilu ilaiha tunda mu mai kila ba zai kai gare ta ba zai dai rage wa ana kai ina iya haurawa. wannan abu da ke fa'inahu kada ya odo a ala himma don yana iya dawo mafi girman himma ne makana wa kada ya kono abu afu himma ko ya dawo ina tafiya da kyar da kyar wa kada sa'udu himmatuhu ta kan dawo kama kanan. mutum yakan zane ya koma mu bahi sai ya gano ya dawo to yana iya ko ya dawo bai dawo kamar da yana iya ya dawo ya wuce daɗin yana iya ya dawo na ainihin ah, daidai da da wannan in harka bahi ne da ya dawo haka kana iya yana iya ya dawo ya haura da saboda haushin da ya same shi da da yi yana iya ya dawo da kyan amma dai karfa kamar da ba yana iya dawa daidai da yadda yake wa minhum na biyu kenan ku na uku wa minhum man yakunu nuzuluhu ila ma'asiyatin kaga na farko ba ma'asiya ne ba ne shi gafala zai na biyu mubahi to akwai daga cikin su man ya kuna nuzuluhu faɗuwansa idan asiya ce sabo ne imma kabiratin wa imma kabiratin fahaza ya taju fi audihi ila darajatihi wannan yana da bukatan ta zuwa da martabarsa ila taubatin na sauri kaga wannan akwai me yake da suna eh, tannaki a gaban shi don ba zai dawo da wuri ba sun da kaga sai da kasar iyaka to kaga ya sake haurowa ya sake hauro ganuwa sai ya yi aiki taubatun na sun kaga na dama ganiya ba zai abin nan ba sannan ya bar abin take to wannan sabo ne tsakaninsa da Allah kuma ba a magana dama zai karon aiki ne jam wannan yankewa ba za a ƙara ba aiki ne mai wahala Haga tuka daga abun da shi ya shiga mutum shi ma aiki ne mai wahala sai yana iya sake haurowa kafin ya nemi martabarsa sai ya sake hauro iyaka idan muskila ne tsakaninsa da halitta to sai ya nemi wanda ewa eh, ya nemi shi gafara sannan ya nemi Allah gafara ya ɓata wa bawan ka samu bawa wa'annan suna ciki abun biya ka biya abun wane ne ka yi to daga nan kuma ka koma wajen ubangiji sai to Allah na saba wa bawanka amma na mai da haka da kayan shi na yi ka ba ya ce ya yafe min ina neman yafe yafewarka saboda na san lokacin da na yi wa bawanka ka baka ji daɗi ba ka yafe min na ci mutuncin bawanka tunda shi wannan mutum ba zaman kansa yake ba bawanka ne hakkinsa ya fi mito ina son hakkinsa ya fi sannan zai dawo ita yana neman kuma hakkinsa har kun ji shi da kun gane sai dai wurin aiki don haka nan shi ne ce wannan wabin hun manya ya na nuzuluhu ila ma'afiyatin imma sabiratin wa imma kabiratin فهذا يحتاج في عوده wannan yana da bukata ila rajatihi ila taubatin nasuhin qabla kulli shi wa ba, me ina ba? ha kun buga kun wuce ka buga ta Kano mu ba kan Allah na kafin fuskanta kantar da kai sannan zurfafan Allah sannan barin duk wanda ba Allah ba ya samu ina ba wannan ina ba za da ina ba da an fassara ta kawai a matsayin ka masanin shari'a za ka kawo ina, in ka tare ba fassaran yara za a yi ba ce ina ba komawa ga Allah <coughs> shi kenan kana ganin ka san shi kenan labudda min ma'rifati ma kaifiyatul inaba wa haqiqatuhu sadiqa to kai minhum minhum waqta laka nasu hal ya'udu ba'da tawbati wannan ma ba ba magana mu bashi aka ko mutana ya